kasan rasha china da kuma north korea haka zalika kuma a nan afirka da mali da kuma burkina faso sun bayyana kan cewa tsabashin shirya tallafawa kasar ta nijar ta kowane bangare akan kasar ta faransa da dai a cikin yan kwanakin na kungiyar ecowas ta yi shiru a sauraro dai za ku ce da wasu bayanai suke fitowa na sirri daga kasar ta rasha akan goyon bayan ta akan kasar ta nijar da kuma yadda kasar china ta nema ta da mika wuya ga kasar ta nijar har ta bayyana za su ci gaba da haƙar man fetur kuma kazalika za su tabbatar da an gina wutar lantarki ingantacciya a ƙasar ba tare da sai an kawo wutar daga najeriya ba haka zalika kuma alamu sun fara nunawa dai majalisar ɗinkin duniya ta fara aminta da sojojin da suka kifar da gwamnatin bazum domin a halin da ake ciki dai ministan harkokin waje na nijar ya usangare ya je taron majalisar ɗinkin duniya wanda aka gudanar a new york ha kuma zalika ne masu sauraro za mu ƙara sako muku wani bidiyo ku ji irin furcin da dan barke komanda yake akan yan naje akan yan Niger akan cewa yawancin yan Niger dawa ne kuma kazalika ba su da wayewa shi yasa sojoji yan ta'addan da suka kifar da mulki suke amfani da su gurin hada zanga-zanga a sauraro dai sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin game da bayyana mana irin naku ra'ayoyin musamman ma dai idan yan Niger ne ku akan irin kalaman dan barke komanda inda wasu ke ganin cewa kamata 'yan Nijar fa su fara neman sulhu dan barci komanda domin ya tuso su a gaba. Amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan cewa ta mai albarka kafin mu tsunduma gundanar rahotannin muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar mu'amala da wayayye nan da nan za ka ci burinka amma idan ya zama mutum bai san kansa ba bai waye ba bai san waye shi a ƙasarsa ba bai san waye shi a lokal gamman ɗinsa ba bai san waye shi a jiharsa ba to ina ga wahalar gaske ka kira shi nan da kansa waye ban ce maka babu wayayyu a Nijar ba akwai wayayyu amma wayayyun su ne mafiya karanci gidadan wannan ba su san inda gabar take da yamma ba su ne mafi akasarin yawa kuma kullum abin da nake gaya mutanen Nijar suke zagi na a kansu suke yi wasu mugayen maganganu kai ma kanka sai da ka ɗanɗana ko da ka matsayin ka na ɗan jarida amma ni kaga wallahi ba damuwa ba ce ni gari ni inda ka san taki suke zuba mini saboda ni ɗan siyasa ne na gaji siyasa ubana dan nehu ne sannan na zo na yi PRP na zo na yi santsi don haka duk wata gwagwarmaya akan talaka na kware a kanta sannan duk wata gwagwarmaya akan in dogara da kaina na kware to shi yasa yan Nijar kake ganin gidadawan cikinsu waɗannan sojojin suke amfani da su suke haɗa zanga-zanga ban taɓa ganin gidadawan mutane irin waɗannan mutane ba sojojin nan kun san cewa wata mutane ne 'yan fashi da bindiga mutane ne 'yan kidnappers mutane ne da suke tare al'umma suke garkuwa da su don su samu kuɗin fansa ba wasu mutanen arziki ba ne waɗannan mutanen sojojin nan saboda duk duniya babu wannan ike son mulkin watan soja soja a bariki aka san shi soja a boda aka san shi tirenin ɗin ma da aka bashi shi tirenin ne kawai na ba ruwansa da wani mutum kawai an ba shi tirenin kawai je ya kare mutuncin ƙasa da al'ummar ƙasa amma saboda lalacewa ta zamani waɗannan lalatattun sojojin saboda kwaɗayi gare su yadda ka san watan me zan kira a wajen kwaɗayi suka ce ba za su ji mulki talauci ya dame su don haka su ya za su yi lokacin ritaya ya yi don haka bara su ji mulki don su samu abin da za su tsire da shi wannan ita ce hujjarsu kuma babu babban bala'i abin da zai baka mamaki sojan nan yanzu yanda ka san yayi garkuwa da bazun shi ma haka yake a cikin garkuwar bai isa ije wata ƙasa ba ko wata jiha a jiharsa saboda ina jin tsoron abin da ba alheri ba ne ka san idan ka shuka alheri to babu abin da zai tayar maka da hankali amma ba kokari yake ya ga ciccido abubuwan da ake ganin sun samu koma baya a ƙasarsa ba to ai babu mugun koma baya da Nijar ta fuskanta a tarihin Nijar ilu lokacin wannan soja na farko tattalin arzikinsu ya rugurguje mu'amala ta rugurguje yunwa tana ragargaza yan Nijar. Sakamakon matakan da ake ganin kun kasashen ku suna ɗauka ko? Wallahi kuma ya yi daidai da aka ɗauka ban taɓa su akan haka ba. Saboda abin da isa tsuntsun da ija ruwa shi ruwa kan jaka. Ba su ba ne. su ne in ban da gidajen ci yi musu yawa. wannan sojan ka zo ba gaida ba dalili ka shigar da mutane miliyoyi mutane cikin masifa su kuma mutanen suna nan ba su san yancin su ba maimakon su sa watan baki da hannuwansu da kafarsu su yaƙi waɗannan tsarin sojan su kore su su birtime su to ta yaya za su yi da mutanen da suke da bindigogi kai da bakinka ka ce dama shi soja ba a yi training ya zauna da mutane ba da tarihin iran soja sai da aka waye gari ina ya da bindiga ina shiga cikin masu 'yan zanga-zanga ba ka da tarihin abin da ya samu na kwana-kwanan nan a lokacin Hussein Mubarak a Egypt sai da aka wayi gari sojoji da komai sun ko suna abin nan ai ita gaskiya ba a rufe mata kofa waɗannan sojojin da bala'in da suka janyo a 'yan Nijar kwaye 'yan Nijar su tashi su nemi 'yancin su soja da bindiga ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi zaka zo kana harba mutane ne ba gaira ba dalili mutane su bakka kwata-kwata sojojin Nijar ina jin ba sa huce ina jin su dubu goma sha ɗaya. To akwai mutane sama da miliyan goma sha daya ya za ka yi da su ba bindiga gare ka ba ko bam gare ka. Kafin ma sojin su fara miƙa kana tunanin abu ne mai sauƙi watakila sai ai watakila sun kai wasu da yawa ƙasa. Shikenan kuma sai su zauna ana ta yi musu. Idan sun kai ƙasa duka waɗanda kai ƙasa shahidai ne domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce in ka mutakan kishin ƙasar ka shahidi ne kai. don haka menene na abin to to ai mutuwa dole za a mutu yanzu bari an baka labari da Allah ubangiji isa mutanen Libya Allah zai kashe su gaba daya yanzu yau sama da mutum dubu goma sha ɗaya sun mutu tunda aka fara yakin Libya mutum dubu goma sha ɗaya ba su mutu ba kuma an ce yanzu ana sa zuciya sama da mutum dubu ashirin ne da wani abu za su mutu wannan yaƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to ai wannan ambaliya ce ibtila'i ne ah, na rayuwa to ibtila'i na rayuwa kowanne dan adam da ka sani akwai inda Allah zai jarrabe ka yanzu ai kaga yanzu mutanen Libya yanzu ka duba mutanen Morocco girgizar ƙasa sama da mutum dubu uku su ma sun yi shahada hakanan Allah yake yi baya canji shi isa tun da girma da arziki waɗannan sojojin tun kan a zo a musu kamun kaza kuku wallahi su maza su miƙa kansu su ce to mun yi juyin mulki mun yi kuskure amma ina ecos ina mutanen gari ku zo muna son a ba mu garanti na cewa duk abin da muka yi an yafe mana za mu so kuma komo da basur kuskure mun riga mun yi amma dama dan adam haka ike tara ike bai cika goma ba ba wanda ba zai ji daɗin wannan magana ba kuma za a yafe musu amma idan sun ki na rantse maka da Allah ecos ba za ta bar waɗannan sojojin ba ko da tsiya ko da tsiya tsiya sai sun bar mulkin Nijar sai kuma an komo da bazun domin shine halattaccen shugaban ƙasa wannan mutanen Nijar suka zaba masu sauraro wannan dai sune ne kaɗan daga cikin irin kalaman da ɗan bulki komanda yake ci gaba da akan sojojin da suka kifar da gwamnatin muhammadu bazum kuma kazalika kun dai irin kalamai da yake furta kan yan nijar da kuma su kara kan sojojin da suka kifar da gwamnatin muhammadu bazum a kasar ta nijar masu sauraro dai za mu so da ku bayyana mana irin naukar ayoyin. a ƙarƙashin wannan rahoto a mu na comment akan irin kalaman dan bulki komanda wasu dai suna ganin cewa kamata 'yan nijar da sojojin da suka kifar da gwamnatin muhammadu bazum su nema sulhu da dan bulki komanda wasu kuma suna ganin cewa akan me ma 'yan nijar za su nema sulhu da mutumin da ba a Nijar yake ba kuma kazalika ba dan Nijar bane dan Najeriya ne tunda su ma dai suna fama da irin nasu matsala a kasar tasu kamata shi ma ya mai da hankali ne akan matsalar kasar su ba wai dinga sanya baki a siyasar da babu ruwansa ba sai dai kuma kungiyar tarayyar turai ta kara dajin tawa tare da kara girmama tsohon shugaban kasar ta Nijar wato Muhammad bazum a bisa jajircewansa da ya ki ranta banu akan mika mulki ga sojojin da suka kifar da gwamnati tarayyar turai yana goyon bayan jakadan faransa da aka yi garkuwa da shi a nijar da bazon. wadda ya turai ta amince da bukatar sake nazari game da tsare-tsarenta a yankin sahel inda faransa ta kwashe shekara da shekaru tana yaƙi da masu ikirarin jihadi zaben jami'in diplomasiya na tarayyar turai ranar litinin ya bayyana goyon bayan sa ga jakadan faransa a nijar wanda yake fuskantar matsin lamba bayan ya fita daga kasar duk da kore da sojoji da suka yi juyin mulki suka yi masa bayan kifar da gwamnatin da aka zaba a watan yuli sojoji sun kori jakadan silvin ita amma faransa ba ta yarda da sirrancin su ba shugaba emmanuel macron a makon jiya ya ce an yi garkuwa da jakadan nasa ofishin jakadancin kasar ta nijar bayan da aka dakatar da kayan da sojoji suke shiga da su muna koyon bayan faransa a game da halin da zakarin ke ciki ji jami'in tsare-tsaren kasashen waje na tarayyar turai joseph borrell a rasa da manema labarai a gefen wurin babban taron majalisar ɗinkin duniya a new york yarda da cin goyon bayan tarayyar turai ga muhammad bazum sababban shugaban kasa wanda sojoji suka tsare suke tsare da shi sannan ya jinjina masa bisa zage dantse da jajircewarsa na kin sanya hannu da kuma yiƙa musu kasa turai ya ce turai ta amince da bukatar sake nazari game da tsare-tsarenta a yankin sahel inda faransa ta kwashe shekaru da shekaru tana yaƙi da masu kirarin jihadi muna buƙatar sabon tsari saboda muna fuskantar yanayi mai sarƙaƙiya in ji shi mun amince cewa afirka ce ya kamata ta magance matsalar da ke addabar ta a cikin shekaru fiye da goma tarayyar turai ta kashe sama da euro miliyan 600 a harkokin farar hula da na soji a yankin sahel inda ta bayar da horo ga fiye da jami'an tsaro 30,000 da kuma sojoji 18,000 na kasashen mali nijar in ji borel amma duk da haka sojoji sun yi juyin mulki a kasashen biyu da ma makwabciyarsu wato burkina faso tare da ƙara nuna rashin san faransa ta ci gaba da zama a ƙasar tasu